Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16 da 21 da 25. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau alhamis goma sha ɗaya ga watan janairun shekarar dubu biyu da goma sha takwas Ibrahim Jarmai ne tare da sahabu Imam daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kamun kamun muku labaran za eh, eh, eh, mu kanun kamun labaran za mu a cikin shirin namu ne cewa duk da yake an sami ragowar yawan kai hare-hare a da satar shanu da kuma kisan jama'a a jihar Zamfara to sha'anin tsaron ne ke neman canza sabon salo an sun ka ɗauki mutane zuwa suke su aje su sai su zo a ba su kuɗi wani miliyan biyu wani miliyan uku wani miliyan hudu wanda bai da ƙari har dubu ɗari suna an sa gare shi kaje ba suke sarrafa mutane da sai kuma jihar benue inda bayan da shugaban kasa ya umarci babban sufetan 'yan sandan kasar da ya hada inashi inashi ya koma jihar sakamakon yawan tashe-tashen hankula da ake samu al'ummin jihar sun bayyana gamsuwarsu kan matakin da shugaban ya dauka Eh, alhamdulillah gaskiya tun da aka kawo jami'an tsaro dai wuri ya tsaya babu wani damuwa yanzu jama'a dai alhamdulillah suna cikin walwalan su daidai gurgudo don saboda an kawo jami'an tsaro sosai kuma suna kan ayyukansu. Muna kuma da ƙarin bayani akan zanga-zangar da malaman makaranta suka yi a jihar Kaduna. Akwai mu kuma da shirin sai bango ya tsage na Jumi'a Ali, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran hukumomi a tunisia da ke arewacin afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan kasar suke yi kwanaki uku a jere don nuna rashin amincewar su kan shirin tsuke bakin aljihun da gwamnati ta fito da shi an girki jami'an tsaro a biranen kasar da dama domin shawo kan zanga-zangar da aka fara tun ranar litinin a zaman martani kan karin haraji da gwamnati ta saka a kasafin kuɗi hukumomi suka ce an kama fiye da mutane 300 a jiya laraba kadai ma zanga-zanga sun jefa kwalabe da aka dura mai aka cinna wuta kan wata makantar yahudawa da ke tsibirin jiyaba na 'yan yawon bude ido a fara zanga-zangar tunisia dai tana fama da rashin ayyukan yi mai tsanani da kuma cin hanci da rashawa tun ma gabanin a hambar shugaban ɗan kama karya zin al'abadin ben ali a shekara ta 2011 lamari da ya janyo bore a kasashen laraba a arewacin afirka da kuma gabas tsakiya ita ce kadai kasar da za a ce boren jama'a ya sa an samu nasarar kafa tsarin demokuraɗiyya cikin dukkan ƙasashe da aka tada jijiyar wuya kan shugabanninsu masu mulkin danniya. Babbar jami'ar da ke kula da manufofin harkokin kasashen waje ta kungiyar tarayyar Turai Federica Magreni ta ce yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran kan shirin nukiliyar kasar tana aiki duk da cewa akwai damuwa kan cewa Iran tana kera makami masu linzami da wasu take-take a gabas ta tsakiya waɗanda batutuwa ne da za a iya tunkarar su a zaman batutuwa da daban-daban da ba su da ba su danganci yarjejeniyar ba ta yi wannan furuci ne bayan wani eh, taro da ta yi da ministocin harkokin wajen birtaniya da faransa da jamus da kuma iran a brussels dangane da yarjejeniyar ta 2015 wacce ta takaita shirin nukiliyar farisa saboda fargabar tana kokarin kera makamin nukiliya aka saka mata mata wajen janye takunkumin karya tattalin arziki da aka kakaba mata iran ta ɗage cewa shirin nukiliyarta tana yi ne a saboda dalilai na musamman domin zaman lafiya ministan harkokin wajen kasar javad zarif bai fito gaban 'yan jarida da sauran takwarorinsa ba amma jiya laraba ya bayyana goyon bayansa ga yarjejeniyar yayin da kuma ya zargi amurka da kaddamar da munanan manufofi Rasha ta yi Allah wadai da rahoton Majalisar Dattijan Amurka, wadda ya zargi Rashan da yin shishigi cikin harkokin zaɓe na da niyyar gurgunta tsarin demokradiyya tana mai cewa zargin ba shi da tushe kuma yana illa ga dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Rahoton da sanatoci 'yan Democrat suka fitar jiya Laraba ya yi zargin cewa surkullen Rasha bai tsaya kan zaɓen Amurka kaɗai ba, sai kuma zargi shugaban Amurka Donald Trump da gaza tunkarar barazanar. ba a taɓa samun shugaban Amurka wanda a fili ya kunnen uwar shegu ga mummunar barazana ga tsaron Amurka ba, in ji Sanata Ben Cardin daga jihar Maryland, babban ɗan Democrat kwamitin harkokin wajen majalisar ya ƙara da cewa muddin ba a ɗauki mataki, mataki ba, katsalandan da Rasha ta yi zai shafi zaɓen Amurka na bana da kuma wadda za a yi a shekara ta 2020. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. majalisar dokokin amurka tana da kwanaki biyar kacal ta amince da kasafin kuɗi da zai tafiyar da harkokin gwamnatin kamin wa'adi 19 ga watan nan yarjejeniyar da 'yan jam'iyyar democrat suke son ganin an saka batun makomar eh, mutane fiye da 800 waɗanda suke ƙasa nan waɗanda suke ƙasan nan ba bisa ƙa'ida ba waɗanda aka zo da su amurka tun suna yara amma har ya zuwa yanzu ba a cimma matsaya ba a duk da tayin da shugaba donald trump ya yi yana mai cewa You're not so far away from comprehensive immigration reform. And if you want to take it that further step, I'll take the heat. Baku da wata tazara mai yawa wajen amincewa da cikakken garin bawul ga harkokin shige da fice. Idan kuna son ku yi shi, bismillah zan ɗauki duk wata wata suka kan matakin da kuka ɗauka. Amma wakilai 'yan Republican sun ce tilas ne garan bawul ga shirin shige da fice ya kunshi mataki hudu kamar yadda Sanata John Conyin ya faɗa ya ce ya ce da farko wani irin sassauci za a baiwa waɗannan mutane da ke ƙarƙashin shirin na daca tsaro kan iyakoki shi shirin dai na ba da visa da ake kira lottery da kuma waɗanda za su iya zuwa amurka saboda suna da wani nasu da, tuna, da tuneki a nan ƙasar ta amurka waɗannan su ne batutuwa da za mu yi shawarwari a kansu labaran duniya ke na kusa saurara daga nan sashen sunan na amurka a birnin washington dc to bari mu fara rahoton namu daga jihar kaduna inda eh, ɗazu-ɗazun nan ne eh, haɗakar ƙungiyar malaman makaranta ta nut reshen jihar kaduna da takwararta ta nlc suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna in amincewa da matakin korar malaman makaranta na firamare da aka yi a jihar abokin aikinmu Muhammad lalu ya tattauna da wakilinmu isa lawal ikara ga kuma yadda tattaunawa ta kasance kuma bayan su ƴan ƙungiyar sun gama taruwa a wannan ofishi da ke independence nan a garin kaduna kan titin independence suka fito suka kuma haɗa hannu da hannu irin 'ya'yan kungiya suna waƙoƙinsu ɗauke da abubuwan wato alluna da ke ɗauke da rubutu mabambanta mm. suka kuma tutsa cikin wannan guri da aka tare suka wuce ba tare da wani tashin hankali ba suka wuce jami'an tsaron suka taka tun daga wannan kan titi na independence da ke garin kaduna suka yi wusha a tale suka hawo kan titi har suka zagayo gidan gwamnati nan ma a wajen gidan gwamnatin jami'an tsaro sun tara gurin amma dai ba da tashi hankali ba sun kara wuce jami'an tsaron sai da suka je bakin gidan gwamnati kuma jami'an gwamnati sun fito da ake shi eh, gwamna malam nasu amir rufai baya gari kamar yadda suka yi bayani shi sabon mai magana da yawon gwamnatin jihar kaduna wato mai ba da shahara akan harkokin kafafen yaɗa labaru mm. wanda shine ke matsayi kamar na kwamishinan yaɗa labaru wato honorable sa'id adamu shi ya karbe su ya karbi wasiƙar da wannan ƙungiyoyi suka kawo mm. To bayan ya karbi koken nasu zaka miƙa mai wannan wasiƙa da ka faɗa me ya biyo bayan haka kuma? Eto su dai sun dinga wake-wake ɗauke da wannan alluna shi kuma ya yi dogon jawabi shi shugaban ƙungiyar kwadugo ta ƙasa kwamar Ayuba Babba wanda ya ce a gaskiya su 'ya'yan ƙungiyar kwadugo ba za su yarda a ce a kori ma'aikata sama da dubu talatin a jiha kwaya ɗaya ba. suna masu kira ga shugaban kasa muhammadu buhari cewa jam'iyyar shi da gwamnatin shi ta yi alkawarin ɗaukar ma'aikata ne ba kura ba kuma ba kaduna ce kadai gwamnatin jiha a najeriya ba wannan batun fita ne fita uban karatu to madalla isa lawal ikare kenan a tattaunawar su da abokin aikinmu muhammadu lalo akan haka ne zamu mu buɗe layin waya a shirinmu na dare domin a kira a bayyana ra'ayi To bari mu kitara jihar Zamfara inda duk da cewa an samu raguwar kai hare-hare da kisan mutane da satar shanu a wasu sassan jihar, sha'anin tsaro ne ke kokarin canza sabon salo. Daga Sokoto ga Murtala faru-sanyi yana da ƙarin bayani. Duk da yake an sami raguwar yawan kai hare-hare da kisan mutane tare da kona gidaje barkatai da satar shanu a wasu yankunan jihar Zamfara, sha'anin rashin tsaro a jihar na kokarin canza sabon tako ko baya ga kai hari can ba a rasa ba a yanzu 'yan bindigar sun tsunduma ne wajen satar mutane a kan hanya ko a gidajensu tare da neman kuɗin fansa malam dawa wani ɗan sa kai ne a yankin karamar hukumar mulki ta maru suke ɗauke mana mutane suke tare mutane ga daji su kashe su tara hanya akwai lokacin suka ɗauki mutum goma sha ɗaya so kashe mutum takwas an sun ka ɗauki mutane zuwa suke su aje su sai su zo a ba su kuɗi wani miliyan biyu wani miliyan uku wani miliyan hudu wanda bai da ƙari har dubu ɗari suna an sa gare shi kaji ba suke sarrafa mutanen to kamar idan ba a bada kuɗin ba ni dai mutum guda na san an ba bada kuɗi sun kashe shi babu jami'an tsaro ne a wannan yankin maradin akwai su amma hakikanin sojoji na maradin ba su yi mafarar da mun haɗa ma gwamnati waɗancan ss na gusau na zo na haɗa ma shi. ya ci yi za a yi to abin ma a ƙari da yake to sai dai a wata zantawa da gidan rediyon muryar amurka a 'yan kwanakin baya gwamnan jihar ta zamfara abdulaziz yare abubakar ya zargi 'yan sa kai da ma wasu al'ummar jihar wajen ƙara ruruta wutar hare-haren. Gwamnati tana ɗaukar duk matakin da ya kamata ta ɗauka amma babban matsalar da ake samu za a samu ɓata gari kullum waɗanda za su jawo dalilin horo ko wani irin al'amari. su wannan matsalolin da ake samu kullum za ka ga cewa akwai wasu ɓata gari waɗanda ka tunanin cewa suna iya kare mutanen su wanda ba su da iya kare komai so kullum idan ka ji an yi wannan kisa wanda yake na tada hankali za ka ga cewa a matsayin ramuwar gaya ake yin sa so idan ka san za a yi haka duk abin da ya kamata ka yi in har akwai wata matsala ya kamata a ce ka zo ka san da hukuma ga halin da ake ciki ko ka ba hukuma hukuma rahoton abin da ake ciki duk matakan da ake dauka ana ana dauka amma wannan abin da ke kawo shi mahi yawa to ka tabbata da cewa mahi yawansa kashi 80 bisa 100 ko 90 bisa 100 kisa ne na ramuwar gayya waɗanda kuma su mutane da ke cikin karkara suna cikin umar haba'is waɗannan abubuwa. Squadron leader Aminu Bala Sokoto mai ritaya masani ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro yana kuma ganin cewa wajibi ne gwamnatocin jihohin sokoto kebbi da zamfara da katsina su haɗa karfi muddin ana son kai karshen wannan matsala to a yi ƙoƙari a yi joint operation wanda za a haɗawa da su matasa na garin waɗanda sun san su da jami'an tsaro shi gwamna kansa ya kamata shi tsaya shi nazari ba wai shi dora dukkan maganganun wa'ansu ba ya tsaya ma ya kira su ya yi kokari ya abin gaɗin a zauna a yi abin gaɗe su jihohi wa'ansu suke makwabta kamar jihar sokoto jihar katsina jihar kabi idan an ka haɗa musu kuma su haɗa nasu abin nan tawaga in wa'in suka abin ga su kama su kaga yanka yi Allah za a samu cin ƙarfin wannan abu Allah da cikin kankanin lokaci ko baya ga jihar ta zamfara lamuran suna kuma faɗaɗa zuwa wasu al'ummomin da ke kan iyaka da jihar daga jihohin sokoto kebbi da katsina murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To a gaida Murtala Faruk Sanginna. to yayin da ake ci gaba da fama da harkokin tsaro a jihar zamfara a jihar benue kuma al'ummomin jihar ne suka yaba da matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na tura asibitin yan sandan kasar can jihar ta benue har sai zaman lafiya ya kama daga jos zainab babaji ta aiko mana da karin bayani A yanzu dai ƙura ta fara lafawa a cewar mai magana da yawun al'ummar Tibi a jihar Benue, Geoffrey Jimon. da gwamnati ta yan sanda da security agencies suka zo gaskiya an dan samu sauki kadan hatta su da suna zuwa suna kashe kashe mutane kowane rana yanzu jiya ba ji labarin an kashe mutum a kowane ba yau kuma ba mu ji labarin kuma so na ganin akwai dan sauki kadan muna kira wa shugaban kasa shi Muhammadu Buhari ganin in ya turo sojoji sun zo zai fi Shugaban kungiyar makiyaya shiyar jihohin Arewa ta tsakiya Alhaji Danladi Ciroma ya ce lamuran tsaro sun fara daidaita a jihar ta Benue. Alhamdulillah gaskiya tun da aka kawo jami'an tsaro dai wuri ya tsaya babu wani damuwa yanzu jama'a dai alhamdulillah suna cikin walwalansu daidai gurgudo don saboda an kawo jami'an tsaro sosai kuma suna kan ayyukansu kin san dama a ka'ida jami'an tsaro in suka zo dama ya kamata a basu haɗin kai don su sukan zo ne saboda su shiga tsakani kamata a dore a zauna a zauna lafiya domin makiyayi baya zama sai tare da manomi shi ko shugaban kungiyar haɗin gwiwa don sasanta tsakanin al'umman jihar Benue wato civilian JTF Alhaji Aliyu Tashaku ya ce an samu zaman lafiya a jihar ta Benue inda ya fara da gudunmawar da suke bayarwa wajen tabbatar da tsaro da fahimtar juna a jihar. Kuma civilian JPF nan National Miyeti Allah ne da gwamnatin Nasarawa da Benue suka kafa mu. President na Miyeti Allah da rundunar su gaba ɗaya su ne suka zaɓi yara matasa Filani, aka zaɓi yara matasa Tibabai, aka zaɓi Jikun da Agatu da Hausawa aka hada sannan DIG kuma GIG ya kawo sunan shi shugabanci yaran wanda har yanzu nan kuma muna tare da yaran suna cikin tafiyar da na fulanin da na tubaban duka wala ana cikin zaman lafiya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya To madalla a gaida Zainab Babaji to har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha biyar na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ministan albarkatun ruwa na najeriya injiniya suleiman hussein adamu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa A makon jiya Malam Anas ya yi tambaya ko kuma tambayoyi amma saboda kurewar lokaci minista bai ba shi amsa ba. A saboda haka Malam Anas sake maimaita tambayar ka ga minista. tambaya ta farko ita ce wata irin dangantaka ne a tsakanin ma'aikatar da mai minista yake jagoranta da kuma ma'aikatu na jihohi na ganin an samar da ingantaccen ruwan sha ga al'ummar ƙasar nan. Kana da wata tambaya? Tambaya ta biyu shi a nan yankin arewa muna da hukumar kula da tafkuna da koguna ta haɗin jama'ari. A yanzu muna da matsala ta kwararwar hamada. Ita muka duba waɗannan tafkunan sukan sun gaba baya sosai. ban sani ba wani irin ne hukuma ma'aikatar da minista yake jagoranta take yi na ganin an kama waɗannan tafkuna da koguna tallafi domin a ceto su daga irin wannan kwararowar hamada da ake samu domin a samu ingantaccen ruwan da za a yi da tacewa ana ba mu al'ummar ƙasar nan. To, ka gama tambayoyin naka? Na'am. Eh. To, minista gare ka. To, na farko dai abin da na ba da bayani a baya akan yadda muke tallafa wa jihohi za mu yi injiniya mu ta tallafa musu amma akwai eh, duk yawancin zaman tsare-tsaren gwamnatin tarayya da na fahimta tun da na fara aikin shi ne akwai tsari da yawa da muke yi a gwamnatin tarayya wani lokaci ma kuduri ne na majalisar ɗinkin duniya ko na abu da za a ɗauko najeriya za ta sa hannu amma muna samun matsala wajen samun wannan tsari ko kuduri ya bazama cikin ƙasar nan saboda yanayin tsarin mulkin mu saboda ita gwamnati tarayya gwamnati ce daban gwamnatin jiha ita ma gwamnati ce dindindin zaman kanta to amma samun a samu ya zama da mun tafi bai daya mu da jihohi wani lokaci yana wahala shi yasa kake ganin akwai majalisa daban-daban akwai ta majalisar jiha da sauransu akwai majalisar tattalin arzikin kasa da za a kulle kullum suna taro da mataimakin shugaban kasa da gwamnoni to a mu ma a fannin muna da majalisa ta ruwa ta kasa wadda duk shekara muna zama da kwamishinonin jihohi gaba daya da duk wasu wanda suke da alhakin harkar ruwa a kasar nan mu zauna mu shawara mu yi yarjejeniya mu yanke hukunci kan wasu abubuwa amma kasan aka tafi kuma yanda gudun wani da wata jihar da wata jihar ba ɗaya ba ne eh, arzikin wata jihar da wata jihar ba ɗaya ba ne saboda haka sai a dinga samun tangarɗa a wajen yadda ake gudanar da wannan abubuwa to amma dai kamar yadda ce muna da tsare-tsare na tallafi da muke kuma kar manta akwai hukumomin taimako na duniya irin su unicef na majalisar ɗinki duniya da sauransu wanda muke cewa development partners wanda suna zuwa su ma suna ba da nasu gudunmawar a jihohi akwai ayyuka da yawa da suke a cikin jihohi da kananan hukumomi da eh, wakila ba in ba abin da ya shafe ka bane ko ya shafi garin ka ba za ka sani ba to wannan kenan ah, tambaya ta biyu akan madatsar ruwa da ah, suke ja baya to wannan gaskiya shi ma wata matsala ce babba amma yana so mai tambaya sanar da shi cewa wata shi duk wata madatsar ruwa da aka yi tana da a cikin lissafe-lissafe da ake kafin a tsara ta a tsara wannan madatsar ruwa akwai shekarun da aka ɗauka mata kamar yadda kai a matsayin ka na ɗan adam Allah zai eh, abin da aka halice ka an hura maka an baka iya shekarun da za ka a duniya to akwai kiyasi da injiniyoyi suke ce to wannan dam wataƙila bayan shekara hamsin zai cika saboda wasu lissafe-lissafe da ake na yadda kasa take shiga da sauransu to da yake na biyu wasu abubuwan mu mune muka ja mu misali yadda ake ta sare itatuwa yana kawo zai kasa saboda haka aka yi ruwa yashi zai tafiyar tahowa yana kwararowa yana shiga ciki na wannan madatsar ruwan amma muhimmin abu na wanda na uku wanda shine ko muhimmin shine da yawan madatsun ruwan nan an yi su da an gama madatsun ruwan akwai batun noman rani za a ce kashi na ɗaya za a yi hekta kamar dubu goma kashi na biyu za a yi hekta dubu a kare dubu goma a ce iya hekta da za a yi misali kamar a kadawa an tsara ta ne akan hekta dubu arba'in to amma har yanzu ba a gama ba a gina hekta dubu ashirin ba a wuri so ko rabin abin ba a yi ba to shi kuma wadatsar ruwa idan ruwa baya shiga yana fita to dama duk da ya zo zai ta zama ne to saboda haka rishin a shekarar shekarun baya da aka yi madatsun ruwan nan rikin amfani da su yadda ya kamata ko mota ce ka aji idan baka tashin ta baka ba ta wuta ko kuma baka doguwar tafiya da ita injin ta yana warwarewa ai kaga za ta dinga toshewa lokaci lokaci to haka madatsar ruwa ita ma take idan ba a sake ruwan nan yana fita shekara ta zo damuna ta zo wani sabon ruwa ya shigo ne to shi ne za ga abin nan yana ta cika yashi na ta cika shi to wannan cikayya ce ita take rage masa ah, yawan ruwan da ya kamata ya tara wanda kuma ruwan da ya kamata ya tara ne shi ne ake amfani da shi a shashi ne ake amfani a noman rani to in ba a tara ruwan isasshe ba ai ka ga akwai matsala to saboda haka matsala ce babba amma idan dam an yi shi mun shekara arba'in zai yi shekara arba'in nan ta yi ba abin da za ka yi da shi sai dai ka nemi wani wuri sabo ka baje fili ka sake gina wani inda hali ah, wasu suna kawo shawarar wai a yi a yashe kasa to a yashe ta a kai ta ina in ka yashe ta ma a nan za ka zube ta haka sake wani ruwa zuwa zai dawo kuma yasar kuɗin yashe dam watakila abin da za ka kashe gara ma ka gina wani sabo da ka je ka ce za ka yashe wannan wannan madatsar ruwa to su ne su da matsaloli amma kuma kwararo hamada abu ne na Allah iya abin da za mu iya yi wannan akwai dabaru na shuka bishiyoyi da shuka ciyayi da abin kuma mu daina sare itatuwa yadda ruwa zai da za a dinga samun zaizayar kasa da sauransu akwai kuma matsala ta canjin yanayi da ta addabi duniya gaba ɗaya wannan abu ne kuma daga Allah wani abu ba yadda za ka iya da shi to malami mai tambaya na gaba bismillah ko wa alaikum salam yana naka abu da ka sai to malama sa'adatu minista yana jin kimi a tambaya ke mai eh, tambaya ta shi ne gaskiya ruwa kawai wasu bangaren suna samun ruwa wasu bangaren ba sa samun ruwa bangaren da nake gaskiya ba na samun ruwa kuma san da ake samun ruwan nan sai da daddare ruwan in ya zo kuma yana zuwa mana gurbatacce ba shi da kyau gaskiya muna wahala sosai a area da nake ta ruwa yau da lokacin sai dai mu je mu sai ruwa wani dan ruwa to malama sa'adatu ne muke a duba eh, um, wadda ta yi tambaya na farko ya minista ya yi bayanin Ah, ya ba da ansa akan wannan akan cewa alhaki ne da ya rataya a wuyan gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi ba na gwamnatin tarayya ba ne kina da wata tambayar? a'a ba da wata tambayar to ba mai tambaya na gaba yayi ko? assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam muna da aisha suleiman ahmad daga dorai karamar anguwar bello gwale lokal zaman kano state na nigeria to malama aisha minista yana jin ki ko? Na'am. Tambaya ta ga minista. Tambaya ta ta farko. Wane kokari gwamnatin Najeriya take yi wajen ganin ta ba mu ruwa mai kyau mai tsafta wanda a sakamakon matsalar rashin ruwa cututtuka na eh, cututtuka na typhoid sun zo sun mana katutu jama'a sai rashin lafiya ake fama da ita sakamakon babu ruwa a ƙasar sai dai a sha wanda ya samu don ai maganin ruwa. wani kokari gwamnatin najeriya take yi akan haka eh ci tambaya ta biyu a jihar borno karamar eh, hukumar kunduga mutane sun yi zanga-zanga sakamakon rashin ruwan sha da jihar take fama da shi wanda daga 2000 wani shi ne nake tambaya daga shekara ta 2015 zuwa yanzu wani kokari gwamnati take yi sannan wani mataki gwamnati ta ɗauka zuwa yanzu wani mataki gwamnati ta ɗauka sannan wacce wace irin gudunmawa take tunanin ba wa mutanen wannan yanki musamman ganin yadda suke fama da tafi tafiyan hankula. Wadda ta yi tambayar ta da farko duk ya yi bayani a saboda ran alhamis ran alhamis muke sa wannan shirin in kika saurara za ki ji ansar da ya bayar alhaki ne akan gwamnatocin jihohi wannan tambayan su ya kamata ku je ku yi mawa Abin da ya sawa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. kuma da Lajimai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce muna goyon bayan zanga-zangar gama gari da ƙungiyar NLC ke jagoranta a Kaduna domin nuna adawa da bahagon matakin da gwamnatin Kaduna ta ɗauka na korar ɗimbin ma'aikatan jihar. Maimakon koran ma'aikatan kamata ya yi a ce an ɗauki wasu ganin yadda muke da ɗimbin matasan da suka kammala karatu amma babu aikin yi a cikin ƙasa. Daga nan kuma sai wasiƙar Sade Sa'idu Daura wadda ta ce Nasarar da jami'an tsaron Najeriya suka samu ta kama masu satar shanu da garkuwa da mutane wata babban nasara ce da jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asirin duk wasu 'yan ta'adda. Don yanzu harkar samar da tsaro na kowa da kowa ne ba sai jami'an tsaro kaɗai ba. To a gaida Maryam Dauda da wasiƙu masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga sahaba Imam da takaitattun labarai. A hukumance kasar Japan ta gabatar wa China kokenta bayan da aka ga jirgin ruwan China a kudancin tekun da ake kira na China kusa da wasu tsibirai da kasashen biyu suke rigima a kai. A wani an ga wani jirgin ruwan yakin China yau Alhamis ba nesa daga kan iyakar Japan cikin ruwa da ya gewaye tsibiran. wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen japan ya kuma ce an hango wani jirgin ruwan yaƙi mai dabo ƙarƙashin ruwa da suka haƙiƙance na ƙasar china ne kusa da tsibiran a jiya laraba da kuma yau alhamis a tokyo mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar ya kira jakadan china inda ma'aikatar ta bayyana matukar damuwa kan wannan lamari kakakin ma'aikatar harkokin wajen china ya faɗa manema labarai a beijing cewa jiragen sun je wurin ne domin sa ido kan take-taken jiragen ruwan japan a yankin. Hukumomi a Tunisia da ke arewacin Afirka sun ce an kama fiye da mutane 500 sakamakon mummunar zanga-zangar da 'yan kasar suke yi kwanaki uku a jere don nuna rashin amincewar su kan shirin tsuke bakin aljihun gwamnati. An girki jami'an tsaro a biranen kasar da dama domin shawo kan zanga-zangar da aka fara tun ranar Litinin a zaman martani kan ƙarin haraji da gwamnati ta saka a kasafin kuɗi. Hukumomi suka ce an kama fiye da mutane 300 a jiya laraba kadai ma zanga-zanga sun jefa kwalabe da aka dura mai aka cinna a wuta akan wata makantar yahudawa da ke tsibirin jiyaba na yan yawon bude ido a farko-farkon wannan zanga-zanga babbar jami'ar da ke lura da manufofin harkokin wajen kasashe da ke kungiyar tarayyar turai federica mogherini ta ce yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da iran kan shirin nukiliyar kasar tana aiki duk da cewa akwai damuwa kan cewar iran din tana kera makamai masu linzami da wasu take-taken ta a gabas tsakiya waɗannan batutuwa ne da za a iya tunkara su a zaman wasu batutuwa daban ba su da danganci da yarjejeniyar ba. masu haro anan za mu dasa aya sai kuma can anjima da daren allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sahabu imam da ya taya ni gabatar da shirin da julie letters gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu yau mr rob ibrahim jarumai ke cewa a huta lafiya yanzu kuma a dakaci shirin yau da gobe